in ka yi wannan bayan kowane sallan farilla ja'alahu shu'ubu shi'ati min afdalil qurbat maluman shi'a sun ce wannan daga cikin mafi girman aiki da Allah ke so duniyan ga aikin da Allah ya fi so sosai bayan sallan farilla ka ce Allah ya tsine wa Abubakar na Allah ya ce na Allah ya ce bayan Allah masu albarka kan in ka ce Allah ya tsine ma fir'auna ga alagan za a baka sakani da Allah akwai kuwa ba Abubakar ba fir'auna ka ce Allah ka wa fir'auna shi ce ladanka goma akwai kuwa wallahi babu babu inda Allah ce ka ce Allah sinima fir'auna ya baka lada ko akwai babu amma addinin shi'a in ka ƙara sallan farilla ka ce Allah ya tsinewa wa bakar Allah ya wa umar Allah ya wa usman Allah ya wa muawiya Allah ya wa aisha Allah ya wa hafsa yana daga cikin manya-manyan aikin alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ke su da haka yan shi'a wannan shi ne abin da suna taunawa suna haɗewa ruwan shan su kenan tsinuwa ga sahabban mazon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mu ba mu zagin kowa ɗan shi'a kenan wannan bai da kunya shi bai zagin kowa kuma yana gudu ake cewa an zage shi shi ya mai ciwo ɗan iska kawai ɗan iska yana zo shi ya ce Allah ya tsinawa wa Bakar in ka ce Allah ya tsine mai shi hankali ja shi an zage shi wallahi ni ban yadda wani cimin mutunci wallahi in ka zage Abubakar mun zage ka zagi kuma za mu ma zagi kamar yadda ka zage shi mu zage ka muna fahimta da haka 'yan shi'a su daina su ji lafiya amma su ci gaba da abin da suke wallahi su da ganin lafiya ya kare tun duniya nan kafin su kai azaba mafi girma a lahira su je inda Allah ya ce ya yarda da Abubakar suka ce Allah ya tsine mai su gada Allah da ya ce su yi wannan ya ba su lada Allah ya tsine wa matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take umman ka in kai mumini ne na gaskiya domin duk wani mumini matan Annabi sallallahu alaihi wasallam umman shi ne wanda bai yarda ba shi ba mumini ba ne ba a tilasta ka ce ka yarda Aisha umman ne amma an ka ce kai ba ka yi da Aisha ita ma ba ta yi da kai ko ba umman bane in ba umman bane kai kafuri ne لماذا القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ما تاع النبي صلى الله عليه وسلم أوى المؤمنين وند بيد وتدق أشكن ما تاع النبي صلى الله عليه وسلم أورشي نبا يا فدا كنش أشكن جيرون وأنونا مؤمنين با بعون يفدا با كما شون آية دي سيني وأورشي كورا كاسا إتشي كونفون غريمكو تاموتو كم بوتن تورو yanzu ka الله كسيني وما tsinewa mahaifiyana ka faɗa ka ban tsamma an samu mutum mai hankali da zai yi wannan ba ya ce Allah ya tsine wa umman shi wallahi ba a samu shi ne ya ya samu umman shi bautan turu ta yi in ya tuna za a mata azaba ya yi kuka ya nuna damuwar shi amma ba yanzu ce Allah ka tsine mata ba yanzu baka yi da hafsa amman ka bane ai kai zindiki ne kai babban arne ne wallahi baka yi da Aisha amman ka bane kai babban arne ne na masu cewa ƴan shi'a ƴan uwanmu ne ku tambaye su sun yarda Aisha da Hafsa uwayensu ne ku tambaye su ku gani ba su yarda ba kai kayi da ɗan'uwanka uwanka ne kai ma munafuki ne da kai da ɗan'uwanka uwanka ne munafukin addini kenan domin wanda Allah ya ce umanka ne kai kayi da shi shi ya ce kafura ce Allah ya tsine mata kai yanzu wani ce Allah ya tsine mamman ka kai abuta da shi ka zauna ku ci abinci tare da shi cikin kwano ya ce Allah ya tsine mamman ka ce wani wallahi ni da shi wallahi in na ya zagi to ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minan duniya da kai bai dame ka ba kana kai wallahi mu dai wallahi musulunci na musulunci zuciyanka wallahi munafunci ne ma mai ma zuciya kawai dai an zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam baka ji zafi a cikin ranka ba kai mumini ne wallahi kai ba mumini bane musuluncin ka ma akwai kwashin maka akai wallahi a ci zarafin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana zo ne ba komai bane amma da an zagi wani shegi kawai kana zai ka ce wallahi abin nan dai wallahi yanzu addinin kuma ya zama zage zage ai wa'azi ko ba a zagi wa'azi ba a zagi wa gaya muku wallahi wa'azi iya kaurin zage ana zage. an zagi da yawa ha alqur'ani an zagi wasu ko ba haka ba an zagi wanda ya kamata a zage shi zage shi ake wanda ke da wayoyin da za a mai maganar limana sha mai maganar limana haka lamarin yake har yaki an yaki wasu ai to da zagi da yaki wanne fi zafi da haka kowanne ana yi in ya dace da wanda ya kamata a mai da ka wanda ke zagin aisha ko hafsa wallahi in kai mu'mini ne baka yi mata fada ba imanin ka ne ka jafa kwashin maka yi umman ka ne she ka auna da umman ka da ta haife ka ce a wangare Allah da yi faɗi ne amma ya za a ce umma na ne yanzu ka karyata Allah kuma ka zauna lafiya wadda Allah ce in ka ne ka ce a ni ne ba in mana ba ne ka kai shashasha ne domin kai ka kore kasancewa uwarka uwarka wadda kuma Allah ya tabbatar da nassin alkur'ani haka ne wa'annan sahabban Allah ya yarda su radiyallahu anhum wa radu an su yan shi'a suna kafurta su gaba daya amma a addini suka sanya wannan